littafi mai tsarki na yara ke gabatar da Nuhu da ruwan dufana wanda ya rubuta Edward Hodges fassarawa N Usman domin neman ƙarin bayani ku tuntube mu a shafinmu na yanar gizo www.bibleforchildren.org Nuhu mutumi ne mai bauta wa Allah da sujada dukkanin sauran jama'a sun tsane shi kuma ba su yin biyayya ga Allah Wata rana Allah ya yi magana mai ban mamaki, zan halaka duk mugayen mutane da duniya nan. Allah ya gaya wa Nuhu, iyalanka ne kaɗai za su tsira. Allah ya faɗa wa Nuhu zai aiko da ruwa wanda zai rufe duk duniya. Ka sassaƙa babban jirgi wanda zai iya ɗaukan iyalanka da kuma dabbobi masu yawa. Allah ya umarci Nuhu. Allah ya faɗa wa Nuhu yadda zai sassaƙa jirgin, sai Nuhu ya fara. Mutane kuwa sun yi wa Nuhu ba'a yayin da ya gaya musu dalilinsa na sassaƙa jirgin. Nuhu kuwa ya ci gaba da aikinsa kuma yana yaɗa bishara yana wa'azi a kan Allah, amma ba wanda ya bi shi. Nuhu kuwa ya ba da gaskiya mai yawa, ya yadda da Allah duk da ruwan saba bai taɓa sauƙa. Ba da ɓata lokaci ba jirgin ya kammala domin ɗaukan kaya. Sai dabbobi suka zo Allah ya kawo ire-iren dabbobi guda bakwai da biyu na sauran, tsuntsaye manya da ƙanana, dabbobi ma ƙanana da dogaye suka kama hanya zuwa cikin jirgin. Ko da yake mutane sun yi ta ihu suna zagin Nuhu yayin da yake shigar da dabbobi cikin jirgin, ba su daina zunubi wa Allah ba, ba su kuma nemi izinin shiga jirgin ba. A ƙarshe dukkan dabbobi da tsuntsaye sun shiga cikin jirgin. shigo cikin jirgin Allah ya gayyaci Nuhu kai da iyalanka Nuhu da matarsa yaransa uku da matansu suka shiga cikin jirgin sai Allah ya rufe ƙofan jirgin sai ruwan sama ya sauka wannan ruwa mai yawan gaske da aka yi ya jika duniya na tsawon kwana arba'in ruwan dufana ya watsu zuwa birane da ƙauyuka da ruwan ya tsaya dukkan tsaunuka sun shiga cikin ruwa kowanne abu da yake numfashi sun mutu lokacin da ruwan dufa ne ya cika duniya sai jirgin ya yi ta tafiya a saman ruwa zai iya kasancewa da duhu ko gargada ko abu tsoro amma jirgin ya tsara nuhu daga ruwan dufana bayan watanni biyar na ruwan dufana sai allah ya aiko da iskar guguwa mai busar ƙasa A hankali jirgin ya sauka daga tudun Ararat. Nuhu ya kasance cikin jirgin na tsawon kwana arba'in da ini arba'in yayin da ruwan ya tsaya. Nuhu ya fitar da hankaka da kurciya ta taga, ba su sami wurin da za su huta mai tsafta ba, sai kurciya ta dawo wurin Nuhu. Nuhu ya fitar da hankaka da kurciya ta taga, ba su sami wurin da za su huta mai tsafta ba, sai kurciya ta dawo wurin Nuhu. Bayan mako ɗaya sai Nuhu ya sake fitar da kurciya, kurciyar ta dawo da ganyen zaitun a bakinta. Bayan wata makon, Nuhu ya gane cewa duniya ta bushe domin kurciyar ba ta dawo ba. Ubangiji ya faɗa ma Nuhu cewa lokaci ya yi da za ku fita daga wannan jirgin. Nuhu tare da iyalansa suka fitar da dukkan dabbobin daga cikin jirgin. wani irin farin ciki Nuhu ke ji, ya gina gurin wurin ibada, ya yi wa Ubangiji sujada, domin yadda ya cece shi da iyalansa daga wannan ruwan tufana. Ubangiji ya yi wa Nuhu alkawarin cewa ba zai sake aiko ambaliyar ruwa duniya ba domin zunuban ɗan adam ba. Ubangiji ya ba da babban tuni na alkawarinsa, bakan gizo shine alamar alkawarin Ubangiji. Nuhu da iyalansa sun sake samun sabon rayuwa bayan ruwan dufana. A ɗan lokaci zuriyarsa sun sake cika duniya. Dukkan ƙasashen duniya sun fito daga tsotson Nuhu ne da ‘ya'yansa. Nuhu da ruwan dufana. Tarihi daga maganar Allah, littafi mai tsarki, ana samu a farawa na shida zuwa goma. shigowar maganarka yana buɗar kawo haske zabura 119 zuwa 130 Allah ya san da cewa mun yi abubuwa da ba su da kyau wanda a kira zunubi sakamakon zunubi mutuwa ne Allah yana kama mu sosai Allah yana ƙaunar mu sosai ya kuma aiko da ɗansa Yesu domin ya mutu akan giciya kuma ya biya sakamakon zunubanmu. Yesu ya tashi kuma ya koma sama, yanzu Allah zai yafe mana zunubanmu. Kan kana son ka juya daga zunubanka, ka faɗa wa Allah wannan, Ya Allah, na ba da gaskiya ga Yesu, ya mutu domina, kuma yanzu yana yare. Ina roƙonka ka shigo cikin zuciyana, kuma ka yafe min zunubaina. domin na samu sabon rai kuma na zauna da kai har abada ka taimake ni in rayu da zai gamshe ka a matsayin ɗanka amin yaya uku zuwa sha shida ka karanta littafi mai tsarki ka kuma yi magana da Allah a kullu yaumin